Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba uku ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, za mu yi amfani da wannan dama mu nemi afuwarku saboda tangarɗar da muka samu a shirinmu na rana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar kula da gine-gine na jihar bayan da dogon benen nan mai hawa 21 ya ruguje a birnin a farkon makon nan. A jamhuriyar Nijar kuwa wata kota a jihar Tilaberi ta fara shari'ar mutanen da hukumomin kasar suke zargi da kasancewa 'yan kungiyar boko haram ko haɗa hannu da kungiyar duka wakilan jama'a na can kenan wanda ake cewa masara kan garga hakimai na angon duka in ka gani suna nan an kawo su don su shaida wanda suka sani tabbat wanda ba su halaka da wannan su shaida wanda sun san suna da halaka su shaida za ku ji ƙarin bayani nan gaba Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Laraba cewar tsananin cin zarafi ya mamaye yankin ƙasar Habasha na tsawon shekara ɗaya a yayin da wani bincike na haɗin gwiwa kan zargin aikata ba daidai ba ya ɗora laifin musgunawa jama'a kan dukkanin ɓangarori amma ya kauce wa faɗin wani ɓangare ya fi laifi binciken ya samu cikas sakamakon tirsasawa da hannun hukumomi da suka yi kuma bai ziyarci wasu yankuna da yakin ya fi shafa ba. Rahoton wanda ba kasafai ake ganin irin shi ba na haɗin gwiwa tsakanin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Habasha da gwamnatin ta kirkiro an fitar da shi ne kwana guda gabanin cikar yaƙin shekara guda yayin da ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka ta shiga sabuwar dokar taɓaci tare da dakarun tigray da ke adawa da junansu suna yi wa babban birnin barazana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associate Press cewa haɗin gwiwa ya zama dole domin tawagarta ta samu damar shiga yankin da ke fama da rikici wanda hukumomin Habasha suka haramta wa 'yan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran masu sa ido daga waje shiga yankin. Ƙasashen Afirka a taron sauyin yanayi na COP26 a birnin Glasgow da ke ƙasar Scotland sun soki lamirin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na gaza cika alkawalin da suka yi na basu biliyoyin daloli don taimaka musu wajen tunkarar sauyin yanayi. Kasashe masu ƙarfin arziki a duniya da ake kira G20 suna da kashi tamanin na hayaƙi mai gurɓata yanayi sai dai masana kimiyya sun ce kasashe matalauta musamman a nahiyar Afirka na fama da mummunan tasirin sauyin yanayi a shekarar 2009 kasashe masu karfin arziki suka yi alkawalin baiwa kasashe masu tasowa dala biliyan ɗari a duk shekara domin taimaka musu wajen tunkarar sauyin yanayi amma an mayar da ranar da aka cimma matsaya zuwa shekara ta 2023 a farkon taron koli na cop 26 a yayin da suke jawabi a taron ajiya talata shugabannin kasashen afirka sun nuna fushinsu nana ado danko kufo shugaban kasar ghana ya ce 'yan Afirka a zahiri ba su ji daɗin yadda ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suka kasa cika alkawalinsu. Akufo ya shaidawa wakilan taron cewa waɗancan al'ummomin duk da haka sun dage cewar mu yi watsi da damar da za a samu na bunƙasa tattalin arzikinmu cikin sauri. Wannan wani nau'i ne na rashin daidaito mafi muni. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ƙasashen Sin da Rasha na shirin gabatar da wani ƙuduri na haɗin gwiwa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman kawo ƙarshen tarin takunkumi na tattalin arziki da aka ƙaƙabawa gwamnatin. Daga cikin takunkumi da kasashen biyu ke son a ɗage akwai dokar hana 'yan Koriya ta Arewa yin aiki a kasashen ƙetare da aikawa da kudadensu ga danginsu a gida. Fitar da abincin teku da masaku da kawo ƙarshen takunkumin shigowa da mai da aka tace. Daftarin ƙudurin wanda kamfanin dillancin labarai na Associate Press da Reuters suka samu a keɓance ya buƙaci kwamitin tsaro mai wakilai goma sha biyar da cire takunkumin da nufin inganta rayuwar fararen hula na koriya ta arewa majalisar ɗinkin duniya ta fara kakabawa koriya ta arewa takunkumi a shekara ta 2006 saboda shirye-shiryenta na makamai masu linzami da kuma makaman nukiliya wanda suka ƙara ƙarfi a duk wani gwaji da fanyen ke yi wanda ya saba wa kasashen duniya duk da tabarbarewar tattalin arzikinta. Daftarin kudirin ya ce ɗage takunkumin yana jaddada wajibcin mutunta halattattun matsaloli na tsaro na DPRK, da tabbatar da walwala mutunci da kuma haƙoƙin mutane a DPRK. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ba da amincewa ta ƙarshe ga allurar rigakafi ta COVID-19 na kamfanin Pfizer ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Daraktar cibiyar kula da cututtuka ya ba da izinin a cikin daren jiya talata. Sanarwar ta zo ne sa'o'i kaɗan bayan kwamitin ba da shawara na CDC ya yi matsaya cewar za a iya ba da allurar rigakafi ta Pfizer ga yara masu shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya. Kamfanin na Pfizer ya riga ya aika miliyoyin allurar rigakafi zuwa jihohi da ofisoshin likitoci da kuma kantinan magunguna. Kuma likitocin yara sun shirya soma yin allurar rigakafin ƙananan yara. Allurar yara na musamman ta kunshi kashi ɗaya bisa uku na adadin da aka ba matasa da manya. A ƙarshe ƙasashen nahiyar Asiya sun fara buɗe zirga-zirga bayan ƙasashe da dama a yankin sun sanya tsauraran matakai don yakar annobar COVID-19 daga Thailand zuwa Koriya ta kudu zuwa Cambodia. Gwamnatin ƙasashen na Asiya sun sassauta dokokin nisan ta juna kuma a wasu lokuta ma suna fara maraba da baki. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bangaren rahotannin mu Gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta ba da umarnin dakatar da shugaban hukumar kula da gine-gine na jihar. Ta kuma kafa wani kwamiti mai zaman kansa domin gudanar da bincike a kan rugujewar benin na mai hawa 21 a birnin. ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai gawar mutane ashirin aka gano a baraguzan ginin wakilin muryar amurka baban gidan jibran ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton kwana biyu bayan da wani gini mai hawa ashirin da 21 ya ruguce a birnin lagos har yanzu jami'an ceto na gaggawa da sauran jami'an soji da 'yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan zakulo wasu masu rai a wannan gini da ya ruguje da mutane kimanin hamsin da aka ce suna karkashin wannan gini kawo yanzu dai mutane ashirin da aka fito da gawakinsu. su an ajiye gawakin ne a wani asibiti na birnin lagos yayin da kuma akalla mutane tara aka same su da rai inda shida ke karban magani a asibiti a inda kuma guda uku aka sallame su zuwa gidajen su tuni dai gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu wanda ya ziyarci inda wannan gida ya faɗi ya bayyana dakatar da babban manajan darakta mai kula da hukumar kula da tsara gidaje da ba da izinin gine-gine na birnin lagos mr bolahan oki sai an kammala a gudanar da bincike game da musamman Like I said, I'll be signing an executive order to put um, a legal backing to the independent inquiry panel that was set up, you know, and, and, and their terms of reference to, to just mentioned to you will be to determine causes or cause of the collapse of the building under construction, whether there were full compliance with fiscal planning, um, building and building material laws on the state, ya ce yanzu haka na bada umarnin kafa wani kwamiti mai karfi wanda zai kunshi jama'a masu zaman kansu domin gano musabbabin faɗo wannan gini tare kuma da ɗaukan matakan da suka dace kawo yanzu akwai waɗanda suka ji rauni waɗanda suke ƙarƙashin kulawan asibitocinmu hau kuma ana ci gaba da gudanar da bincike da fatan gano wasu masu rai a wannan gini to koya masana harkokin gine-gine ke ganin wannan matsala na faɗuwar gine-gine a najeriya musamman ma dai birnin Legas tambayar kenan da naiwa injiniya Abubakar Haruna wani kwararren injiniya na gine-gine. Zai wa gari kamar Legas wanda yake da ruwan injiniyoyi kwararri. Na san koren tana da kwararrun injiniyoyi da ke sawa ah, wajen duba irin duka waɗannan ayyuka don a bi ka'ida. sannan na san gwamnatin kowace jiha tana da hukumar kasa da gidaje waɗanda ke kula da tsarin gine-gine ina ganin ba a ma ba mutum famishin ya ware gini sai ya kai tsari na tasawira gina da zai yi da sa hannun injiniyoyi da waɗanda suka yarda ƙwararru ɗaya eh, cewa wannan gina in an yi ta za ta tsaya to idan ka ga irin wannan ya faɗi akwai wanda bai yi aikin shi ba yana ɗaya daga cikin bin ka'ida idan ka lura mafi yawa ayyukan gidajen da ke ba ka ganin na gwamnati. A hirarsa da manema labarai, Malam Ibrahim Fariloye babban jami'in hukumar nema da ke kula da Lagos da kuma jihohin yammacin Najeriya ya ce har yanzu gawakin mutane ashirin ne aka zakulo daga wannan gini da ya ruguje. Babin ya Jibrin murai Amurka daga Najeriya. Madalla a gaida baban gidan Jibrin. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wata kotun jihar Tilaberi ta fara shari'ar mutanen da hukumomin kasar suka kama a shekarar 2015 saboda zargin su da kasancewa 'yan kungiyar Boko Haram ko haɗa kai da kungiyar wacce ta yada ayyukanta daga yankin arewa maso gabashin Najeriya zuwa jihar Difa a tsakiyar shekarar ta 2015. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai. cikin yanayin sirri ne wata kotun ɗaya daga cikin gundumomin jihar tilaberi ke sauraron mutanen da ake zargi da hannu a aika-aikar kungiyar ta'addancin boko haram a jihar difa yanzu haka a ci gaba da yunkurin tantance masu laifi don ganin an sallami waɗanda shari'a ta wanke da dama daga cikin dangin waɗanda wannan al'amari ya shafa na kai da kawo a tsawon kwanakin da aka yi a wannan zama sai dai kawo yanzu ba a bayyana yawan waɗanda suka gurfana ba ballantana a san adadin waɗanda aka samu da laifi ko aka san haka kaka tudagoni mamadu na kungiyar alternative espace citoyen na daga cikin masu bin diddigin wannan shari'a duka wakilan jama'a na can kenan wanda ake jama bulama sarakan garga hakimai na angon duka in ka gane suna nan an kawo su don su shaida wanda suka sani tabbata wanda ba su halaka da wannan su shaida wanda sun san suna da halaka su shaida ah, sun fara shi tun wani sati na gaba wanda ya wuce ina ji nan zuwa juma'a za a ida shi wanda suke da dan hali yan uwansu da amna arziki su akwai wanda suka dauka musu lauyoyi in aka ida shi za mu san mutane nawa aka ma shari'a nawa aka saki mutane nawa shari'a ta kama su a lokacin da za mu dawo mu kara baku bayani wannan shine karo na uku da ake shari'ar mutanen da ake zargi da haɗa kai da boko haram tun bayan da kungiyar ta soma kai hare-hare a jihar difa a shekarar 2015 sai dai sau ɗaya ta aka yi wannan zama a difa matakin da kungiyoyin kare hakkin ɗan adam ke nuna rashin gamsuwa da shi sai a doko ne a kwashe su a zo a yi shari'a a nan yamai alhali ko eh, wanda ake zargi da eh, wanda suka ji ciwon duka suna can difa difa da yamai ko wajen kilo dubu da dari biyar shi yasa kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama suke ta ce ma gwamnati in so samu ne a je difa tunda a can ne matsalan ya faru a can ne victim wanda aka ji ma suke aje a yi shi ina tune so guda an taba zuwa difa aka yi wannan shari'a sama da mutane dubu ne aka kama a jihar difa a washe garin barkewar rikicin boko haram lamarin da ya haifar da rudani da korafe-korafe a wajen jama'a abinda ya sa kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa suka shiga matsalan ba ga hukumomin nijar akan bukatar gurfanar da waɗannan mutane a kotu ta yadda za a kauce toye haƙoƙin waɗanda ake hasashen an kama ne a bisa kuskure mafarin damka wannan aiki a hannun wata kotun musamman mai shari'ar laifuffukan da ke da nasaba da ta'addanci wacce ta yi zamanta na farko a shekarar 2017 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida silamin mana barma da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan gidajen yari fasa gidajen yari yana neman ya zama ruwan dare a Najeriya. A baya-bayan nan an fasa gidajen yari a jihohin Imo, Kogi da Oyo. Na zagaya jihohin kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho don jin ko an taba fasa gidajen yari. Eh, mazaunin jihar Oshun. Na jihar Osun an taɓa fasa gidajen yari? na Jihar Osun a tarihi ba taɓa fasa gidan yari a na jihar Osun ba. a ka gani me yasa ba a samu fasa gidan yari a nan jihar Osun ba har kawo yanzu to ya danganta daga dalilan da dokan matakan kana nuhin ma'aikatan tsaro irin yan sanda sojoji da irin jami'an da ke gadin gidan yari suna daukan matakai ne suna daukan matakai ne sosai yadda wasu ba ta gani ba za su fito su fasa gidan yarin ba koko dai babu irin manyan-manyan masu aikata laifuffukan nan a nan jihar Osun da ake kaiwa gidajen yari. to ba a rasa su amma dai saboda mu ana ɗaukar matakai sosai a nan jihar Oshun ne. Da haka ba za su samu damar zuwa makwaciyar jihar Osun kamar irin jihar Oyo an taba fasa gidajen yari har da babban gidan yarin na na Agodi Ibadan da kuma Abologun da ke garin Oyo. Ku yaya kuke kallon wannan fasa gidajen yari? a a yari jihar Oyo. Kana ganin cewa akwai wata illa ga fasa gidan yari? Akwai wata illa ka Hajji Hassan kamar gidan yari kamar jihar a akwai babban illa sosai da haka nan. Abi daga nan Ondo, Abi yaro daga nan Ondo. An taɓa fasa gidan yari a nan jihar Ondo? Eh, sha Allah shekarun baya kusan shekara ta dubu biyu da sha uku ranar talatin ga watan shida an fasa gidan yari a nan lokuta na hanyar Ondo zuwa Akure babban gidan yarin su ne kenan. Hmm. Kuma aka fasa shi lokacin na gwamnoni da yawa sun cire wasu ya Allah ya aka kama wasu aka nan su kuma wasu su basu dawo ba da ciki sau nawa aka taba fasa wannan gidan yarin eh shi wannan so guda ne amma kamin a yi wannan a wani can shekarun baya an dan jima da a cikin garin ma wanda lokacin da aka yi wani dan mutu shi ma a wani gidan yari na tsoro lalle nan na cikin garin wanda shi ma an taba fasa shi amma an dan jima amma dai shi wannan dai na baya ba da shi ne wanga da aka yi na ulo kusa da gada da aka yi to shi wancan ma da aka fasa na cikin garin Ondo ko an kai wasu miyagun mutane ne a wajen a ba wani wuya miyagun mutane da ake kai aka kai wannan gidan mata ne wannan ma wani gidan yarin ma da bayan na yanzu mata ma a cikin wannan gidan yarin wanda aka amma ciwon ce ne yana da tsauraran matakan tsaro don na mamaki ma da aka ce an fasa wancan gidan yari na wani guda cikin mutane sun yi ta ga irin tsauraran matakan tsaro da akwai a wannan gidan yari. kace shi wannan gidan yarin na gari mata ne duka zalla ba maza a ciki? lalle a wannan wannan lokaci duka mata ne yanzu dai zancen nan da ake duka mata don mata ne na fasa shi ko maza? A maza ne suka fasa shi. Su waɗanda suka fasa shi sun fasa ne domin su fidda mata a ciki koko me yasa? To gaskiya ga wannan lokaci wani tarzoma ce wanda ta tashi mutane ba ka iya ganewa wannan lokaci don tarzoma ce aka yi wanda ya kasance aka kwaya an kone ɗan sanda wannan lokaci. Kuma kuma a matsayin mu na baki ga wannan lokaci ba za mu iya tantance daga mm. wani manufa tsaro irin sojoji da 'yan sanda da sauran gandarobobi masu kula da gidan yarin da yawa? Baya da ma nisa da barikin sojoji wanda ke na Akure. Baya da nisa sosai da barikin sojojin da ke Akure. Yana na kan hanya kwando zuwa Akure. Sunana Kwamre Lawal Giwa, gaban ƙungiyar matasa 'yan Arewa mazauna jihar Ikiti. To a nan jihar ikiti ko fashe-fashen gidan yarin ya kai gare ku? To gaskiya yanzu dai bai kai gare mu ba amma dai an taba yi shekarun baya. A wace shekara ta aka yi kuma a wani gari ne aka yi a can shekarun baya? Babban birnin jihar ikiti ne wato Ado ikiti kenan. Kin prison din su da yake hanyar Afawo a Ado ikiti? lahadi talatin ga watan nuwamba tara ta dubu biyu da sha hudu wayewar garin ranar litinin wato ɗaya kenan ga watan disamba shekara dubu biyu da sha hudu wato yan gidan yari da suka tsere sama da ɗari uku da arba'in da wani abu an kashe gandaroba mutum da ya sannan an kashe irin manya-manyan karnuka din nan da suke amfani da shi sama da guda ashirin na gadin gidan yarin na ta yawan waɗanda suka kawo harin za su kai kusan mutane sittin da na farko dai shura na Yunus Alhassan wata Rahafo shugaban kungiyar ka da taimakon juna ta kasa reshen jihar Lagos a yanzu kuma tsohon PRO na kasa. Da za a yanzu haka ina zaune a Bajabo da jihar jihar Ogun. To a nan jihar Ogun an taɓa samun fasa gidajen yari. To a gaskiyar magana ni dai kan ban ta ko da an yi ni kan ban samu labarin ko ko da na samu labarin gaskiya abin da ya ja lokaci ba zan iya tuna lokacin ko ranar gaskiya. labaran da kake ji ana cewa an fasa gidan yari a wasu jihohi yaya kuke kallon wannan fasa gidan yari ba ba jin daɗi ko ko ko kaɗan domin irin mutanen da ake fasawa su fito ai mutane ne wanda dama suka gallabu al'umma ko su mugayen halaye su kai su wannan guri duk da zai ba za a ce duka ne suke da mugayen halaye ba wasu ba za a ga jaza musu kai ko kuma tsautsayi ne dai Allah sa kai su alkali suke tantancewa. Wani masani ya yi fashin baki a game da fasa gidajen yari a Najeriya. Suna Sunana Dr. Usman Abdulkadir sashen nazarin zamantakewa ta dan Adam Jami'a Usman Dan Fodio. Dokta, menene dalilin da yasa ake ta samun fasa kurkuku a Najeriya? To gaskiya wannan wani sabon abu ne da ya dan wani nau'i na na laifuka cikin wannan gwamnati za a ga can baya duk yadda za ka a game da wannan criminal justice system namu hmm. za ka iya cewa ma'aikatan gidan yari suna iyaka kokarin sosai saboda da wuya haka ji an samu matsala na kwashe gidan yari mutane su ito za a ga babban abu ne wajen yadda suke rike yan gidan yari amma wannan lokaci kuma sai abin ya zo da barkwanci kuma kabilanci na kuma na yanki kuma za ka iya ka harka addini ciki da sauransu da kuma rashin ita wannan gwamnatin sai ka ga tana tsari-tsari ko kuma ada tana saku-saku ga waɗanga masu aikata laifuka saboda kila wasu da lallai wanda ita ke sanin wannan sannan yana cikin abubuwan da ke kawo waɗannan abu yanzu za ga kama yawancin masu aikata laifuka har dai yan kudu kamar sun ɗare nawa ga gwamnati ita kuma mutum maimakon ta tashi tsaye ta nuna musu borno gaba zai ke sai kaga tana sako sako da su dan shi na haga kullum wannan fashi gidan yari a je police station a kashe yan sanda a kashe soja waɗannan abubuwan suna faruwa wanda kaga ai kamar lokacin obasanjo bai ɗaukar wannan wuri bai ɗaukar wannan wadakan amma wanda gwamnatin sai kaga gwamnati. Dokta yanzu me ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi domin kauda wannan fashe-fashen gidajen yari? Abin da ya kamata ka ɗauka sai ta ɗaucewa ita gwamnati ta zan gwamnati ta. Me yasa lokacin baya ba a yi? Me yasa an daina wannan gwamnatin ne komi? Dole dole sai ta tashi tsaye ta nuna ita gwamnati ta. Yanzu ka duba kudu wannan gwamna eh, wanda ya kori Fulani ya ce ya ba su lokaci kaza in ba su tashi ba an ka shugaban kasa na cewa waɗanda suka yi yan sas suna ta ai abin nan akwai mutane na gari cikin su ba ta gari na suka shigo lokacin siyasa na suna da yanci waɗannan abubuwan dole dole ko da muna cikin lokacin gwamnatin siyasa dole sai gwamnati ta nuna gwamnati ta mutane masu son a zauna lafiya a zauna da su waɗanda a zauna lafiya zan ce maka yaren da ya kaji. To mm. amma za a ga wannan gwamnatin tana tana sako-sako. Amma kuma ba za ka ce yin shugaban ƙasa su waɗanda an rike da kamar a ce IG da su SS da su sojoji da sauransu su ya kamata su yi wannan aiki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Stars Ghana Rage Rajabati zai ambata sunayen 'yan wasansa a karawar neman samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za su yi da kasar Habasha wato Ethiopia da Afirka ta kudu a ranar Alhamis mai koyarwan dan kasar Sabiya a ranar Talata ne aka zaci zai ambata sunayen amma sai aka tura lokacin zuwa ranar Alhamis inda aka gayyaci 'yan jarida su zo su samu tsarrabar aikinsu a ranar 11 da 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 ake tsaron Milivan zai kira kammalallin ɗan wasan nasa kudai na Black Stars. Tsohon mai koyar da Black Stars wasa CK Akuno ya kai karan hukumar kwallon kafar kasar Ghana ga kotun hukunta ba daidai ba a fagen wasanni cewar an yi masa ba daidai ba da aka kawo ƙarshen kwandilansa kana kuma ga kin biyansa albashinsa. An dakatar da tsohon kaftin din na Black Stars tare da mataimakinsa biyu David Duncan Jordan da Patrick Graverans daga aikin nasu ne bayan shan kashi da Ghana ta yi a hannun Afirka ta kudu a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Tsohon kocin Asan Tikotoko ya yi rikodon nasarori hudu a cikin wasanni goma wa Black Stars. An dai yi waje da shi ne dangane da mugunyar rawar da ya taka a wasannin na fidda gwani inda ya yi nasara ɗayan rakkin da shan kashi a hannun Ethiopia da Afirka ta kudu. everton da ke taka leda a premier league din kasar ingila ta nuna sha'awar ta ga dan wasan tsakiya na ghana idris baba da jimawa ɗan wasan na tsakiya ya kasance wadda ke a idon manajan everton rafael benitez kuma a saura karsi ne da ya yi rajistansa lokacin da yake wasa a real madrid sai dai ba a samu daidaito ba a tsakanin los blancos da wakilansa daga bisani ne ya maye gurbin thomas Partey atletico madrid to amma sai real malo Amurka sun ka shigar da wani sabon ka'ida cikin kwandilan nasa abinda ya sa ya yi wa Raji Blanco su tsada. Baba ya kulla sabon yarjejeniya da sauƙaƙƙen ka'ida a euro miliyan 45 yanzu everton ta shirya ta biya wannan kuɗi don ta samu ɗan wasan na ghana a merseyside kaka mai zuwa mai koyar da hazakas ladies wasa coach yusuf basigi ya ba da tabbaci ga magoya bayan kilabin cewar za su bar ghana ta yi fariya lokacin da suke shiga gasar legin zakaru mata na caf hazakas ladies za su shiga gasar a matsayin zakaru waɗanda sun kalashi gasar wafu b zakaran legin din ma matan ghana sun soma nasu kamfen ne akan malabokin fc na equatorial guinea game da abin da basige ya ce ne kalaban ya shirya sosai wa gasan kuma za ta bari ghana ta yi fariya da wannan muka iso karshen labarin wasannin na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Laraba cewar tsananin cin zarafi ya mamaye yankin ƙasar Habasha na tsawon shekara ɗaya a yayin da wani bincike na haɗin gwiwa kan zargin aikata ba daidai ba ya ɗaura laifin musgunawa jama'a kan dukkanin ɓangarorin amma ya kaucewa faɗin wani ɓangare ya fi laifi. kasashen Afirka a taron sauyin yanayi na COP26 a birnin Glasgow na kasar Scotland sun soki lamirin kasashe masu karfin tattalin arziki na gaza cika alkawalinsu da suka yi na biliyoyin daloli ga kasashe masu tasowa don yakar ɗumamar yanayi. Haka zalika an ji cewar kasashen Sin da Rasha na shirin gabatar da wani kuduri na haɗin gwiwa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman kawo ƙarshen tarin takunkumi na tattalin arziki da aka kaka bawa gwamnati. Masu sauraro da takaitattun labaran maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin. da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.